ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وصار على نهجهم إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na juma'a sha biyar ga watan Safa. bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai wanda ya daidai da 27 ga watan nuwamba shekara ta 2015 miladiya Allah ya ƙara raya ma cikin wannan masallaci na almanar mai tarin albarka don ci gaba da gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka i'tiqadul a'immatul arba'a na Dr. Muhammad Abdulrahman Al-Khamis hafizahullahu ta'ala inda muka kwana a shafi na 39 za mu tashi a daidai nukutar da malam ya ce ƙauluhu fil iman zantuttukan da imam shafi'i ya faɗi a kan imani sau da imani rukuni ne daga cikin rukunan ko imani ina fata an gane to arkanul iman guda shida ne ko al-imanu. بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره تو إيماني شيني rukuni na biyu daga cikin rukunan musulunci wanda mutum yake iya zama na farko dai musulmi ne na biyu shine wa mumini na uku shine wa muhsini kaga wannan wanda ake kira maratibul din guda uku ne martaba ta addinin musulunci guda uku ne martaba na farko shine musulunci martaba na biyu shine imani martaba na uku shine ihsani dukkan musulmi musulmi ne dukkan mumini musulmi ne amma ba dukkan musulmi bane mumini sannan dukkan muhsini mu'mini ne kuma musulmi ne amma ba dukkan muhsini bane ba dukkan mu'mini bane muhsini ina fata an gane akwai bambanci tsakaninsu muhsini shine wanda ya kai kololuwa mabi da shi shine wa mumini mabi da shi shine wa gama gari ko musulmi gama gari to wannan babin abin da yake tattaunawa a kai kenan saboda sanin haka shine zai sa ka yi ƙoƙarin me daga imaninka ya ƙaru saboda ka kai darajar mumini sa'annan kuma ka daga shi ya kai me muhsini tunda yanda kake neman kuɗi ko da ana ce ma malam malam wani sai ka zo ka samu kuɗi sai a ce ma me alhaji wani haka ne ko sannan daga nan a ce maka me honorable ka kai makura kenan ko in ka jana honorable distinguish a yan kai kenan ko an daga kenan to yanda kake neman haka a al'amari na duniya to na lahiran ka shi yafi kamata a ce ka tsayu tsayin duka ka samu yardan Allah to za mu ji menene Imam Shafi'i ya faɗi shin maganganun da Imam Shafi'i ya faɗi a dangane da imani yayi daidai da na maganar da Imam Malik da Imam Abu Hanifa suka faɗi ko ba su daidai ba مالن يتي أخرج ابن عبد البر عن الربيع قال سمعت الشافعية يقول الإيمان قول وعمل واعتقاد بالقلب ألا ترى قول الله عز وجل وما كان الله ليذيع إيمانكم يعني صلاتكم إلى بيت المقدس فسمى الصلاة إيمانا وهي قول وعمل وعقد وعقد imamu ibn abdulbar a cikin littafinsa al'intiƙa ko al-intifa nasa shafi na tamanin da ɗaya ya fitar da isnadi daga rabi' bin suleiman rabi'ur ra'i ɗalibi daga cikin ɗaliban imamu shafi'i ya ce sami'tu shafi'iyya ya na ji malamina imamu shafi'i yana cewa al'imanu ƙaulun wa amalun imani furuci ne da kuma aiki wa atiqadun bil sannan da ƙuduri da zuciya sai ya ce ala tara qaulallahi azza wa jal ashe baka ga faɗin Allah maɗaukaki ba wa ma kana Allah li Allah ba zai tozartar da sallar ku ba sai Allah ya kira as-salatu al-iman anan me dalilin da yasa a wannan ayar Allah ya kira as-salatu da iman shine sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo a cikin Bukhari da Muslim sun yi wata goma sha shida wani suka ce wata goma sha bakwai suna sallah suna kallon baitul maqdis baitul maqdis kuwa yammacin madina take to sai yahudawa suke jefa wa sahabbai shubha ah, ba mun gaya muku addinin mu shine gaskiya ba ba ku ga muhammadu ma kallon baitul maqdis yake ba da sannan zai biyo mu da sannan zai biyo mu ai addinin mu ne yake kan gaskiya to wannan abun sai ya kasance manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana jin zafin sa yakan daga kan ya kalli sama yana kwaɗayin Allah ya canza mai alƙibla sai Allah ya saukar da aya kadid nara taqalluba wajhika fis sama tabbas mun ga jujjuyawan fuskanka da kake yi zuwa ga sama bayan an kai yana kallon sama ba Allah ce to na ga wannan falan walliyannaka qiblatan tardaha Allah ce za mu juyar da kai zuwa ga alƙiblan da za ka yadda da ita fawalli wajhaka shatar al-masjid al-haram to daga yau ka juya fuskanka zuwa ga ɗakin Ka'aba ka daina kallon Baitul Maqdis wa haythu ma kuntum fawallu wujuhakum shatara duk inda kuke a duniya ku kalli Ka'aba ku yi sallah bi ma'ana bangaren Makka ku yi sallah shine ku. to daga nan ne sai ka san mugun mutum duk inda yake ya raba ka da abin da yake mafi tsada gare ka shine imaninka kuma wannan an saukar da ayar nan ne bayan yakin badar a yakin badar an kashe wa'ansu daga cikin musulmai ina fata an gane sai suka dawo suka ce to ai wa'anda aka kashe su a yakin badar tunda an ce yanzu a dinga kallon ka'aba sallan da suka yi ya zama banza kenan to sai sabai abin yana damun su to tun daga shubhar da suke kokarin jefa musu shine sai Allah ya warware wannan shubha yace wa ma kana Allahu li yudhi'a imanakum Allah ba zai tozartar da imanakum anan sai yace salatakum shine malam yace ya'ni salatakum ila baitul maqdis sallar da kuka yi kuna kallon baitul maqdis na tsawon wata 16 zuwa 17 Allah ba zai tozartar da ita ba fasamma salata imanan imamin shafi'i ya ce sai Allah ya kira sallah da sunan mai imani wa hiya qaulun nan kuwa akwai magana shine karatun qur'anin da zaka yi ko wa amalun akwai kuma aiki ruku'i da sujjada ko da tahiyan da zaka yi aiki ne da tsayuwar sallah wa aqdun da kuma kulli shine niyya ko da niyyar da za ka yi lokacin da ka daga da ka ce Allahu akbar me niyyarka sallah kaga niyya ta shigo shi ne kulle niyyar da za ka yi to kaga a nan sai Imam shafi'i ya ce Allah ya kira sallah imani kenan ne yana karuwa yana raguwa tunda a ciki akwai alkaulu akwai amalun akwai aqdun shine niyya da mutum yake yi a sallah baka ga muawiya bin hakan ba radiyallahu ta'ala anhu hadisin da imam al-bukhari da muslim suka rawaito da ya halatta in kana sallah in ka ce Allahu akbar kana ana sallah kana bin liman fa ka ce ah mala abdullahi ina zamu haɗu ne ma da sallah sai ce mu haɗa wajen masallaci a ta baya ta gabas ko yamma da ya halatta ana yi in ana sallah ana iya magana ina fata an gane ka san addinin musulunci an bi shi ne daki daki ne to saboda haka shi wannan sahabin bai san cewa Allah ya saukar da hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin tunda wannan aya ta sauka sai aka hana magana a sallah shi kuma da ya shigo masallaci bai sani ba ya kabbarta ana sallah sai wani mutumi yayi atishawa kaga me ya kamata yi zai hamdala amma ina a zuciya sai ya daga kai sai ce yarhamukallah <laughs> shi wannan sahabin sai ce yarhamukallah irin mutane ka san abu idan ya zo sabo irin kowa sai juya yana kallon shi wannan bai san hukuncin nan bane sai ce malakum tanzuruna ilayya me yasa me kuke kuke kallo na ne kuma yana fa sallah yake faɗin haka sai fa ce fabada'u fabada'u yadribuna bi afkhadihim sai suka fara dukan cinya alamar me ya yi shuru sai ce sai yi shuru da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya idan da sallah wannan sahabi yana ba da labari ya ce bi abi huwa wa ummi sallallahu alaihi wasallam ma ra'aitu mu'alliman qablahu mithlahu qat wala ba'dahu mithla ya ce babana da mahaifiyata su zama fansa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wallahi tunda nake a duniya ban taba ganin malami irin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam kuma bayan sa ban taba ganin malami irin sa ba sai ce lam yu'annib alayya bai kausa samun kalma ba sai ce ya hada ya kai wannan inna hadhihi salat la tasihu fiha min kalam bashar wannan sallar ba ta inganta mutum yayi magana a cikin ta sai ya fara mai bayani da sauransu kaga ne. kalam kenan ko akwai kalamul bashar amma ne qur'ani shi kuma kalamullah kaga laysa bi kalamil bashar ina fata an gani shi yasa nan malam yace maka qaulun ne akwai magana tunda qur'ani da kake karanta magana ne nawa na Allah subhanahu wa ta'ala to shi yasa malam ya kawo maka shi anan qaulun wa amalun aiki ne kuma a cikin me sallah da yake to kaga wannan yayi ne yayi magana a cikin sallah amma kuma da aka idar da sallah manzo Allah bai ce je ka sake sallah ba sallah ka ta lalace ba saboda yayi ne akan me kuskure rashin sani shi kuma yana da uzuri a wajen wa Allah subhanahu wa ta'ala kaga wannan sahabin ne same sahabin da ya shigo masallaci manzo Allah ya riga ya ruku'i ya ga kafin ya ya tako ya zo daidai sahu manzo Allah zai dago daga ruku'i sai ya ce Allahu akbar sai ya ruku'i sai ya ci gaba da tafiya har sai da ya je riski sahu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya idar da sallah sai ya juyo tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin mu'jizar da Allah ya masa duk abin da ke faruwa a bayan sa yana kallon sa kamar yanda yake gaban sa sai ya ce man fa'ala kaza waye yayi kaza sai sahabin ya ce ana ya rasulullah shi kuma wannan ba shi bane wancan afwan na ce shine ko wancan abubakar ta ne sai ya ce zadaka hirsan wala ta'ud Allah ya ƙara maka kwaɗayin son samun lada a kan aikin nan amma kakka ƙara maimaita shi kaga bai ce baka da sallah baka da kaza baka da kaza ba ko yawwa kaga wannan yana nuna mana hikima ta isar da me sakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar wani ustazin da ya karanta hadisin la salata liman limun farid as-saf aw liman salla kalfa saf babu sallah ga duk wanda yi sallah bayan sahu ya gama karanta hadisi ya shigo masallaci ka san ka shigo masallaci zaka ga wani angul 360 wani angul 90 abu daban-daban ko sai ce daga nan zuwa can ba su da sallah sai wani daga kai ce in ji ubanwa kaga <laughs> kaga sakon isar da maganan ne yasa aka bashi ne? amsa kan haka to kaga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yakan yi usulubi wannan yana daga cikin usulubud da'awa yanda zaka isar da sako zuwa ga waɗanda suke sauraron ka to kaga anan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai hana wannan magana ba ai sai ya nuna mai maganar ba ta inganta bai ce kai sallar ka ta ɓaci je ka sake sallah kaza kaza a'a sai ce wannan sallah ba ta inganta a yi magana a cikin ta karatun qur'ani tasbihi da sauransu kaga shi yasa ya ce bai taɓa ganin malami ba irin sa ba ko kaga wannan usulubi ne na isar da sako sahaban da ya shigo masallaci hadisin bukhari da muslim yana shigo masallaci ga manzo Allah na karantar da sahabbai shi kuma dan kauye ne ka san dama Allah ce al-a'rabu ashaddu kufran wa nifaqan wa ajdaru alla ya'lamu hududa ma anzala Allahu ala rasuli yana zuwa sai ya samu irin can angul din can kawai sai fara tula fitsari a wajen kai Sabaina wajen suka tashi ta za su mai duka sai manzo Allah ce a ku kyale shi ya idan da fitsarinsa fa amara bi dhunubin min ma'in sai aka zo da zanubin min ma'in aka zo da guga ɗaya na ruwa fa uhriqa alaihi sai aka fara wannan fitsarin sai manzo Allah ya kira shi ya ce zo sai ce inna hadhihi almasajid la tasihhu fiha min kafurat wannan masallacin da kake gani baya inganta a dinga zubar da wa'ansu abu na kazanta da sauransu da makamancin haka yana faɗin haka sai ce to sai ce Allahumma arhamni ma'a Muhammadin ya Allah ka ji kaina ka tausaya min da ni da annabi Muhammad wala tarham ma'ana ahad kakka yafe wa kowa bayan ni da Muhammadu kaga me yake nufi wa'ancan da suka ce za su tara mai gajiya ko kada Allah <laughs> kada Allah ya tausaya musu tunda su ba su tausaya mai ba sai manzon Allah ya yi murmushi sai ce ai rahamar ubangiji na da yawa ya ce kakka kuntata rahamar ubangiji kaga me yake so ya isar mana sako yanda ake isar da sako to imamu الشافعي shafii sai ya bada wannan amsa kamar yadda rabi' bin Sulaiman rabi'ur ra'i ɗalibin imamu ash-shafi'i ya bada wannan labari to imani yana daga cikin abin da ke karuwa yake raguwa malaman sunna sun yi istinbatun wannan ne daga hadisin Abu Huraira wanda Imamul Bukhari da Muslim suka rawaito yake cewa al-imanu bid'un wa sittuna shu'ba wa fi riwayatin al-imanu bid'un wa sab'una shu'ba a'laha qawlu la ilaha wa adnaha imatatu al-adha 'an at-tariq wal haya'u min al-iman suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan hadisi ya ce imani yanki 60 ne da yan kai ko saba'in da ‘yan kai ƙola wato ƙololuwarta shi ne faɗin la'ilaha illallah kaga ƙaunin kenan ko sai ce wa adnaha mafi ƙanƙantanta imatatul aza anit tariq kau da cuta daga hanya kaga aiki ne ko kaga ya shiga ƙaunin wa amalun kenan ko tsora ne wa ake ƙadul ko sai ce wal haya'u iman kunya yana daga cikin imani kunya ina take ina ba ta gane kun ga wannan ne a zuciya kaga inda aka samu ta'arifin imani a wajen malaman sunna kenan sai ya hada wa'annan ababan guda uku dole suna tare duk lokacin da aka samu ɗaya ya fita to zaka ga imanin ya ragu to kaga tunda anan suka ce to wannan ta'arifin ya nuna imani na karuwa yana raguwa tunda manzala ce a alaha mafi kololuwa kaga kenan imani na me yana hawa sai ce wa adnaha mafi saukinta mafi kankantanta sai ce imatatul adha an tariq ka kauda wani datti ko cuta daga hanya shi kuma wannan sharadi ne ga masu zama a bakin hanya duk mutumin da yake zama a bakin hanya akwai sharɗai guda biyar da shari'a ta sharɗanta masa in bai yi ba maganan imani ya shigo ciki ko to akwai matsala tsakaninsa da ubangiji kuma ya tauye wa hanya haƙƙinsa hadisin abdullahi dan mas'udin wanda imam al-bukhari da muslim suka rawaito manzo Allah ce iyyakum wal julusa ala turuqat a hirdinku da zama a bakin hanya qalu ya rasulullah ma lana buddun min majalisina natahaddathu fiha suka ce babu makawa ne a wajen da muke zama a bakin hanya dole ne ta sa muke zama muke labari a ciki sai manzo Allah ce amma idza abaitum fa a'tu at-tariqa haqqahu in kuka ce sai kun zauna a bakin hanya to ku ba hanya haƙƙinsa qalu wama haqquhu sai suka ce ya ma'aikin Allah to me haƙƙin hanya sai manzo Allah ce ghaddul basar ido ba duk macen da ta wuce zaka kalle ta ba na biyu sai ce raddus salam in so dubu za a maka sallama kaka ce shi wancan da Allah ya cika sallama duk wucewa ba ya wuce yanzu minti biyu ba ya dawo kuma ya ce zai mana sallama dole sai ka amsa in baka amsa ba sai Allah ya kama ka saboda ka tauye wa wannan hanyar hakkinta shine duk sallaman da aka ma in so dubu ne sai ka amsa raddus salam sai ya ce na uku kaful adha ka kawar da cuta daga hanya kana zaune sai ka hango wani kusa ya daga kai in yaro karami ya zo ya wuce ya taka wannan kusan sai Allah ya kama ka saboda haƙƙi ne na hanya wanda ka gani baka kau ba wani mai keke ya zo wucewa ya taka ya yi faci sai Allah ya kama ka saboda ka ga kusan nan baka kawar ba me mashin ya zo wucewa ya taka sai Allah ya tambaye ka me mota ma idan ya zo ya wuce shi ma ya taka ya yi faci sai Allah ya tambaye ka saboda ka zauna a bakin hanya kuma ga haƙƙin hanyar baka kau ba shine kaful adha kawar da cuta na hudu al'amru bil ma'arufi wannan zaman da kuka yi sai kai umarni da kyakkyawa kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza manzo Allah ya ce kaza Allah ya ce kaza sai ka yi shi a wannan zaman sannan na biyar sai ya ce wa nahyun anil munkar kana zo na sai ka gona abu mara kyau sai ka ce gaskiya manzo Allah ya hana Allah ya ce kada ayi kaza kada ka ayi kaza kada ayi kaza kai ko wucewa wani ya zo yi ka ganshi a cikin wani halin da bai dace ba ko shi da budurwa ko da wani abu tunda ka zauna a hanyar to wajibin ka ne sai ka mai nasiya haƙƙi ne na hanya in ba haka ba to kar ka zauna haka manzo Allah ya ce ka ga yanzu sai ka zaɓi mai ɗayan biyu ko dai ka zauna ka yi nasiha ka sha zagi ko ko kuma ka haƙura ka bar wajen shikenan ka zaɓi ɗayan biyu ya wanda ya fi maka sauki sai ka zaɓa Allah ya samu dace to kaga wannan yana nuna alama ta imani ƙaruwarta da raguwarta malam yace wa akhrajal baihaqi an rabi' bin sulaiman imam al-baihaqi ya fitar da isnadi daga rabi' bin sulaiman rabi'ur ra'i ɗalibin imam shafi'i qala wanda ya yada fikin Imam Shafi'i da yawa da Ya aqidarsa yace sami'tu Shafi'iyya Na ji malami na Imam Shafi'i yana cewa al-imanu qawlun wa amalun imani zance ne da aiki yazidu wa yanqus yana karuwa yana raguwa duk abin da ke karuwa dole me zai me zai ragu ina fata an gane saboda lokacin da ayyukanka na alkhairi suka karu imaninka me ya karu lokacin da ayyukanka na alkhairi suka ragu imaninka ya me ya ragu saboda haka shi sa ba za ka taba samun imanin musulmi stagnant ba dole yana on and off yana karuwa ya ragu ya karu ya ragu to shi sa ko da yaushe mutum yake kokarin me jaddada imaninsa saboda ayyukan da kake yi yau da gobe ko ya karu ko ya ragu ko ya karu ko ya ragu amma wai a ce gashi nan ya tsaya kodar a waje daya baya yiwa inda imani ne yana karuwa yana raguwa to mutane biyu suka bata a wannan bangaren na ukun su wato murji'awa ne na farko akwai khawarij su kuma khawarij suka ce ma yadhhabu ya yadhhabu kullum. duk abin da wani sashe ke fita to ga baki ɗaya ke fita saboda haka idan imanin mutum ya fita ya zama kafiri kawai a wajensu me ma'anarsu su suka ce to idan mutum dama imani yana raguwa ne da sabon Allah suka ce to idan mutum ya sha giya imaninsa ya fita saboda haka ya zama kafiri in mutum ya yi zina imaninsa ya fita saboda haka ya zama kafiri in mutum ya yi ƙarya imaninsa ya fita kenan saboda haka ya zama kafiri kaga kafiran a duniya suna da me suna da yawa kenan wannan aqidan khawarij kenan kun san me matsalar su hadisi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suka karanta sai suka yi masa gurguwan fahimta hadisin Abu Huraira wanda Imam Muslim ya rawaito shi a cikin Kitabul Iman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min mazinaci ba zai yi zina ba alhali yana da imani sai suka ce wannan manzo ya kore asulul iman ne suka ce saboda haka tunda ya ce la yazni zani wa hina yazni wa huwa mu'min wa la yasriqu sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min kenan an kore nafiyun li aslil iman asalin tushen imanin ne aka kore to in ba mu'mini ne me kenan Kafuri kenan haka sai suka fassara hadisin da wannan ma'anar kaji matsalar da suka shiga kenan sai malaman sunna suke musu raddi wannan korewar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi nafiyun li kamalil iman la li iman suka ce korewa ne na kamala ta imani da imaninsa ya kammalu ba zai bari yayi zina ba ina fata an gane to dalili akan haka sai suka ce to gashi nan ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahumma la aisha illa aisha al-akhirah faghfir lil ansari wal muhajirin addu'a ce manzo Allah yace ya Allah babu rayuwa sai rayuwar lahira ya kora rayuwar ne babu me ake nufi babu rayuwa cikakkiya sai me sai rayuwar lahira saboda ita ce ba a mutuwa ko amma a duniya me rayuwa ce amma ragagga suka ce to kaga wannan alama ce ta abin da ake fassara wannan nafiyun din nafiyun ne li kamal kore kamala manzan Allah ya ba wai asali ya kore ba suka ce na biyu kuma gashi laraba suka ce la mala illa ibli ba wata dukiya sai raƙumi kenan ya kore duk wata dukiya in ba raƙumi bane ba dukiya ba a kaga alama ne suke saboda su shine mafi girman dukiyar da ake Tinkaho da shi da makamancin haka saboda ka kaga ba wai yana kore dukkan wani dukiya in ba raƙumi bane ba dukiya bane amma ne kamala ta dukiya shine ne raƙumi ina fata an gane kaga ba ya kore asalin dukiyar bane suka ce to abinda ake nufi da shi kenan su kuma mu'tazila su ne bangare na biyu suka ce a duk da wannan hadisin ne suka ce shi kharaja min iman ولم يدخل في الكفر لكنه في منزلة بين المنزلتين shi ya fita daga kafirci ya fita daga imani amma bai shiga kafirci ba yana in between tsakanin kafirci da musulunci akwai wani <laughs> ko dai kafiri ko ne ko musulmi suka ce to anan amma a lahira faɗan wuta ne kuma dawwamamme abin dawwamawa kaga sun zama ɗaya da khawarij kenan ko tunda sun ce a duniya ba za ce mai musulmi ba kuma ba za ce mai kafiri ba to in ba musulmi ba ba kafiri ba me shi suka ce kuma amma a lahira za a ce mai dan wuta ne kuma dawwamamme za ka ce to ai ma'anar maganar ku ya zo daidai da maganar da kawari suke cewa to yanzu anan kenan duk mutumin da ya yayi fasikanci to a wajensu shi wannan mutumin ya fita daga musulunci amma bai gama bai shiga kafirci bai shiga kafirci ba yana dan in between musulunci da kafirci to shine malaman sunna suke mai da martani akan wannan cewa me mu'minun bi imanihi fasiqun bi kabirati suka ce mumini ne da imaninsa amma wannan saban Allah da yayi fasiki ne akan wannan aikin gashi nan ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin Abdullahi dan Mas'ud ruwayan Bukhari da Muslim ya ce sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun amma a ruwayan Imam Muslim sai ce sibabul mu'mini fusuqun wa qitaluhu kufur sai ce zagin dan uwanka musulmi fasikanci ne kaga inda kafirci ne ai manzon Allah zai faɗi kaga zagi ai kabira ce su a wajen su kafuri ne duk wanda ya zagi ya zama kafiri ga ai da kafiran na da yawa a duniya ko wanda zai sha a cikin musulma yanka kadan ne to saboda haka sai ya ce wa qitaluhu kufrun amma faɗa da ɗan uwanka musulmi kafirci ne wannan yana nuna ya fita daga musulunci tunda manzo Allah ya ce kafirci ne sai malamai suka ce a'a ga aya nan a cikin suratul hujurat ya fayyace me ake nufi da wannan ai manzo Allah ce wa in ta'ifatani minal mu'minina qatalu fa bainahuma idan mu'minai biyu suka yi fada nan kuma manzo Allah ya siffanta shi da me kafirci kuma nan gashi Allah ya kira su mu'minai sai suka ce ashe kenan kalman da manzan Allah ya amfani da shi na kafirci ana nufin aikin ne kafirci amma shi musulmin bai kafirta ba saboda kafiri ne ke daukar me makami ya fada da wa da musulmi suka ce to yayi aiki irin na kafirci amma bai sa ya fita daga musulunci ba ina fata an gane wannan shine bayanan da malamai suka yi a karkashin wannan saboda haka imani yana karuwa yana raguwa ƙungiya ta uku sune murji'awa murji'awa suka ce imani na nan daren dam in ka saba wa Allah imanin ka bai motsa ba saboda shine asali wanda ya sha giya da wanda ya caca da wanda ya zina da wanda ke sallah baya saban Allah suka ce da kai wanda kai da kake wannan ibadar da wanda ke sata da wanda ke zina suka ce da imaninsa da na mala'ika jibrilu da annabi ibrahim da sayyidina abubakar duk ne wannan zai yiwu kaga ba zai yiwu ba wannan ita ce aqidar murji'awa murji'awa a garin wato basra da kufa imamu Hassan al-basri ya ba da amsa ya ce a'a mu'mini ne amma naqisul iman amma a lahira tahta mashi'atillah in sha'a azabahu adlan minhu wa in sha'a ghafara lahu wa afa anhu fadlan wa afwan minhu suka yace mumini wanda ya saban Allah yana karkashin ganin daman Allah in Allah ya ga dama ya azabtar da shi in kuma Allah ya ga dama ya yafe masa duk da ya mutu yana saban Allah ya yafe masa ba zai azabtar da shi ba kuma ya shigar da shi aljanna saboda wannan ayar inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman ya sha lallai Allah baya gafartawa idan aka yi tarayya da shi amma duk wani laifi da yake ƙasa da shirka Allah na yafe wa wanda ya ga dama saboda haka shi Allah la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun Allah ba a tambayansa akan abin da yake aikatawa amma su bayi ni da kai kenan Allah zai tambaye mu akan abin da muke aikatawa saboda haka kaga wanda yayi zina ko yayi caca ko yayi sata ko ya sha giya ko ya wani aiki dai kabira daga cikin kaba'irai yana karkashin ganin daman Allah duk da wannan abin in Allah ya ga dama sai me sai ya yafe masa in kuma Allah ya ga dama ya masa ukuba kamar wani mutumi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗi a cikin ruwayan Imam Muslim shi bai taɓa aikin alkhairi ba amma mai kuɗi ne bai taɓa aikin alkhairi ba amma bai taɓa shirka ba abinda kawai yake yi ƴaƴansa yana ba mutane bashi sai ce musu kai in kun je karɓan bashi na a wajen mutanen da suka ci bashi na wanda yake da shi in ya baku ku karɓa wanda ya ce ba yi da shi ku ɗaga mai kafa kila mu ma Allah ya ɗaga mana kafa kawai abin da ya san yana yi kenan da ya mutu sai Allah ya zaunar da shi kana da wani aikin alkhairi ya ce babu akwai wani abu da kake yi ya ce a'a ni dai kawai abin da na san ina yi guda ɗaya ne a duniya shine na alkhairi ina ba mutane aran kuɗi kuma yara na idan na tura su karɓan kuɗin na kan ce musu duk wanda yake da shi in ya baku ku karɓa wanda ba yi da shi in ya ce babu ku ɗaga mai kafa ni ma ina fatan Allah ya ɗaga min kafa sai Allah ce to tafi kai ma na ɗaga maka na yafe maka kaga me yake nuna maka wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah yana yafewa wanda ya ga dama duk laifin da mutum ya yi in dai kasa da shirka ne Allah na yafe wanda ya ga dama saboda haka mu gane cewa Allah yana yafewa wanda ya ga dama ne matukar ya mutu baya shirka sai malam ya ce wa akhrajal baihaqi an abi muhammad az-zubairi qal imam al-baihaqi a cikin littafinsa manaqib shafii mujalladi na farko shafi na 387 wancan da muka karanta kenan a wannan yace akhraja imam al-baihaqi an abi muhammad az-zubairi imam al-baihaqi ya fitar da isnadi daga abu muhammad az-zubairi ina fata an gane qala yace qala rajulun lish-shafi'i wani mutumi ya ce wa imamu shafi'i ayyul a'mal inda Allahi Abbal wani ayyuka ne suka fi falala a wurin Allah yana tambayan wa imamu shafi'i to kala shafi'i sai imamu shafi'i ya ce mala yuqbalu amalan illa bihi aikin da ba a karɓan aiki sai da shi me yake nan kala wa ma zaka sai mutumin yace ah to menene aikin da ba a karban aiki sai da shi qala al imanu billah allazi la ilaha illa yin imani da Allah wanda babu wani abun bautawa da gaskiya in ba shi ba kaga kenan yin imani da Allah shine in mutum bai imani da Allah ba duk abin da yayi aikin banza yi ina fata an gane yanzu ba ga hadisin imamul bukhari ba da Muslim abu talib yayi yayi wa manzo Allah me hidima amma yayi imani da Allah kaga bai yi imani ba kaga wannan imanin duk wa manzon Allah da taimaka taimakawa manzon Allah da yayi sallallahu alaihi wasallam ai bai sa Allah ya shigar da shi aljanna ba ko tunda bai yi imani ba shi da kansa ya san cewa manzon Allah gaskiya ne tunda lokacin da manzon Allah yake dan shekara goma sha hudu zuwa sha biyar ya tafi da shi sham buhaira wannan malamin yahuda wannan da ake kira buhaira ya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga girgije na bin manzan Allah duk inda ya je kuma manzan Allah ya zauna gindin wata itaciya yana hutawa wannan ba yahudan ya ce babu mai zama a jikin wannan itaciyar sai annabin Allah wannan yaron akwai babban al'amari a sha'aninsa shine annabin ƙarshe ka mai da shi gida kada yahudawa su yi masa hasada su kashe shi kaga wannan abu uh, abu talib ai ya san wannan shi sa da bakinsa yace wala qad alimtu anna dina muhammadin dina haqqin laula al malama lakuntum ri'an minhum yace wallahi ni dinnan abu talib yake cewa shi din nan ya san cewa addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne ba dan zargi ba da na zama ɗaya daga cikin su shi sa da aka zo zare masa rai manzan Allah ya kwadaitar da shi yace qul kalimatin qul la ilaha illallah kalima uhajju laka biha inda Allah sai ce bal ala millati abdi muttalib ko ni dai na fifita in mutu akan tafarkin Abdul addinin Abdul ka kaga sai ya mutu akan wannan manzo Allah ce la astaghfiranna laka ma lam unha anhu na rantse da Allah sai na roƙan maka gafarar Allah matukar Allah bai hana ni ba sai Allah ya saukar da aya ko ma kana lin nabi والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم bayuwa. ga annabi manzan Allah kenan sallallahu alaihi wasallam da mu'minai su roƙawa mushiriki gafarar Allah ko da ɗan uwansu ne na jini bayan ya bayyana gare su cewa dan wuta ne sai Allah ya saukar da innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin kenan, sai manzo Allah ya kame kaga ba zai yiwu ya roƙa masa gafara ba saboda haka daga nan kawai sai ya ali bin abi talib ne ya je ya binne babansa da kansa saboda haƙƙi ne na uba ko ya je ɗauke shi ya binne shi amma me manzo Allah bai rukan masa gafara ta ubangiji ba kaga anan yana nuna imani da Allah shine ke sa mutum ya zama me musulmi sai ce a'lal a'mali daraja a cikin aikace aikace babu wani aikin da ya kai imani da Allah daraja ka yi imani da Allah babu wanda ya kai shi daraja haka imamu shafi'i ya gaya ma wannan mutumin wa ashrafaha wa ashrafuha manzilatan kuma babu a cikin ayyuka babu wani aiki da ya kai imani da Allah matsayi a wurin Allah wa asnaha hazzan kuma babu wanda ya fi shi tsada da kaso babba a wurin Allah qala ar-rajul sai wannan mutum ya ce wa imamu shafi'i ala tukhbirni anil iman to akramaka Allah ba za ka bani labari dangane da imani ba qaulun wa amalun aw qaulun bila amalin shin imani magana ne da aiki ko ko magana ne ba aiki raddi ne ga mu'tazila daga cikin jahamiya qala shafi'i sai imam shafi'i yace al imanu amalun lillah aiki ne domin wa kaga ikhlasi ya shigo ko amalun lillah wal qawlu ba'du dhalika al amal magana sashe ne na wannan aikin da kai domin Allah an gane qala ar-rajul sai wannan mutum ya ce wa imam shafi'i sifli dhalika hatta afhamahu ka siffanta min hakan har in fahimci Ka kaga kenan magana ne mai tsawo kusan shafi biyar malam ya ɗauko wannan magana amma za mu ɗan bi daidai zuwa gaba saboda lokaci sai mu tsaya inda ya kamata za mu kai daidai gabar amma me yake so ya nuna maka idan mutum yana tambayan malami akan matsalar da bai gane ba kai da ka gane kakka damu karka ce ya za wannan ya ci gaba da yi wa malam tambayoyi kaga yanzu mutumi ne yake tambayan wa imamu shafi'i saboda yana so ya fahimci me sako ya gane gaskiya sai imamu shafi'i ya ce mai qala shafi'iyu sai imamu shafi'i ya ce inna lil imani halatun lallai imani yana da wa'ansu halayya wa darajatun yana da wa'ansu darajoji wa tabaqatun yana da hawa hawa faminha attam almuntahi daga ciki akwai wanda yake cikakkiya wacce ta kai kololuwa ina fata an gane sai ce almuntahi tamamuhu cikansa ya kai ƙololuwa wannaqishu albayyinu nuqsanihu akwai kuma wanda yake tawayayye wanda tawayarsa ya bayyana bi ma'ana imaninsa ya yi rugurugu kenan ko wanda kullum yana cikin maye ai kai ma ka san wannan ba sai an gaya ma imaninsa ya yi rugurugu ba ko kullum yana tafiya cikin maye ka san wannan ai sai a hankali imaninsa ya yi ƙasa sosai sai ce warraji'u azza'idu rujhanuhu sai ce warraji'u da kuma imanin da ya rinjaya azza'idu rujhanuhu sa'annan rinjayansa ya karu bi ma'ana ya kai makura a ƙaruwarsa alar rajulu sai wannan mutumin ya ce wa imamu shafi'i wa innal iman la yatimmu wa yanqusu wa yazid to kenan kana nufin imani ba zai taba cika ba sai dai ya karu wani lokaci ya ragu yana tambayan imam shafi'i kenan qala shafi'i na'am sai imam shafi'i ya ce eh imani ba zai taba cika ba sai dai ya cika ya ragu ya cika ya ragu haka mutum zai har ya koma ga Allah a ce wai imanin ka cika shikenan dodar a'a sai dai ya karu yau gobe ya ragu an jima ya karu an jima ya ragu haka zai dinga yi imam shafi ya ce mai gaskiya ne haka ne qala wa madalilu ala zalika ka duba sai mutum ya ce ah to haka da makalla me dalili akan haka kaga yanzu yana neman me hujjoji ne ko qala shafi'i sai imam shafi'i ya ce inna allah jalla dhikru lallai allah wanda ambatansa ya girmama faradal imani ala aljawarih ya fallanta imani a kowace gaba da dan adam yake da ita yace faradal iman ala jawarih bani adam Allah ya fallanta alhamdulillah yace Allah ya fallanta imani akan kowace gaba na dan adam fa qassamahu fiha sai Allah ya kakkasa imani a kowace gaba ta taka da tawa wa farraqahu alaiha ya rarraba kowace gaba da imanin da aka daura mata ta yi ina fata an gane wani kila bai taba wannan tunanin ba ko to ga imamu shafi yana fayyace maka dan ka gane kowace gaba da dake jikinka akwai imanin da aka daura wa gaban nan ta yi aiki da shi sai ya ce falaysa min jawarihi jarihatun illa wa qad wukilat min al-imani bighairi ma wukilat bihi ukhtaha imamu shafi ya ce babu wata gaba daga cikin gabanka face sai da Allah ya wakilta mata imanin da ake so wannan gabar ta yi wanda ba ɗora wa ‘yan uwarta ba an gane sai ya ce bi fardi min Allah ta'ala da wata farilla wanda Allah maɗaukaki ya yi wa bayansa sai mu tashi faminha daga cikin wa'annan gaɓan. da Allah ya karkasa kowace gaba ga imanin da aka daura mata za mu je abinda Imam Shafi'i ya faɗi a nan gaba ya faɗi kowace gaba hakkunnanka idanka labbanka da sauransu zaka ji duk abinda Allah ya daura wa wannan labban ka kula da shi na imani wa'annan duk suna daga cikin wato gabbai na imani zaka ji fayyace bayani wanda Imam Shafi'i yayi insha Allah subhanahu wata'ala idan Allah ya raya mu lokaci na gaba sai mu tashi daga wannan gaba insha Allah fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk